بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام التمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته godiya muke wa Allah maɗaukin sarki da ya girmama mu ya bar mu a matsayin musulmi kuma ya ba mu dama na azumtar wannan wata mai albarka sannan kuma ya aburta mu da samun halattan wannan gari garin fiyau ƙaramar hukumar akko local government a jihar gombe nigeria kama yadda malam ya gabatar kusan mu ba baki ba ne a nan garin kai tsaye muna ji a jikinmu cewa mu 'yan gari ne saboda mun ɗan zo nan ɗin a shekarun da suka gabata kuma an zaɓi wannan masallaci kuma an zaɓi wannan gari ne saboda kyakkyawar mu'amala da kuma mutuntawa da muka samu daga wajen mutanen wannan gari musamman daga dagacin wannan gari da shi da 'yan majalisarsa da al'ummar gari gaba ɗaya kullum in na zo karatu garin nan zan same shi yana tsaye yana jira na zo ba sai mun zo mun je mun neme shi ba muna godiya kan wannan girmamawa Allah ya girmama ku wannan wata ne na zumunci so babban abin da ya kawo mu din shine zumuncin mu zo mu gan ku ku gan mu mu gaisa da ku mu isan muku da wani sako na Allah ko yaya yake ko da a 'yan mintuna ne kaɗan wadda insha Allah ta'ala za mu samu ƙaruwa a yau na so zan yi magana ne akan wato gata da Allah ya yi wa ɗan adam da ya sa shi ya rinka bauta masa bautar Allah ɗanɗanon bautar Allah musamman ƙiyamun laili sallar dare ko sallar tarawih nan ko tahajjudi zan ɗan kawo mana misalai ne na wasu ayyuka na alheri da ake so mutum ya yawaita yi a rayuwarsa wanda saboda falala wannan aikin an rubuta musu lada kamar mutum ya yi ƙiyamun laili in an ce ƙiyamun laili ibada ce guda ɗaya daga cikin ibadu da ake da buƙatar ɗan adam a rayuwarsa ya zama yana yi shine sallar dare ita ba ta dole ba ce amma tana da muhimmanci kwarai da gaske a wajen Allah don annabi yana faɗa sallallahu alaihi wasallama afdalus salati ba'da al salatul layl sallar da tafi kowace bayan ta farilla shine sallar dare amma fa ku sani arziki ne Allah yake zaben wasu daga cikin bayansa yake ba su dama su rinka tashi suna yin raka'a uku raka'a biyar raka'a bakwai har raka'a sha ɗaya har sha uku duk lokacin da mutum Allah ya bashi dama cikin dare karfe uku uku da rabi karfe hudu hudu da rabi kafin a yi sallah asubahi ya yi ƙoƙari ya gana da ubangiji wannan lokaci lokaci ne mai tsada kuma da shi ne za mu samu kyakkyawan kusanci da Allah daman ba abin da aka yi mu ba a yi mu don komai sai don mabauta Allah amma ma khalaqtul jinna wal insa illa abudun Allah ya ce ban halicci mutum da aljanna sai don su yi mun bauta to yana daga cikin bautawa Allah kai bawa ka morewa rayuwa shine ka rinka yawan sallah kana kusantar Allah ku duba abin da ake a sallar nan in ba Allah ba ba wanda za a yi masa ka kabbara ka naɗe hannunka ka yi karatu kana cikin nutsuwa ba za ka yi waiwaye ba ka yi ruku'i ka ɗago ka yi sujjada ka ɗago ka yi zaman tahiya ka yi addu'a ka yi kaza ka yi kaza wannan duk kana yi wa wani ne guda ɗaya shi ne Allah ta baraka wa ta'ala ina jin babu wani ɗan adam da za ka yi masa wannan in ba Allah ba yana daga cikin falala da amfani na yin sallah da daddare yana kankara zunubin mutum ma'ana wanda yake yin sallah da daddare Allah ya taimake shi yana samu ya tashi da daddare ya sallah to sallar tana yafe mai zunubinsa sannan abu na biyu yin sallar dare tana hana mutum ya fada a cikin sabon Allah in ka saba kana yin sallah da daddare to automatically haka kawai za ka ji ba ka son sabon Allah sai ga mutum ya samu kariya ta musamman baya shiga cikin sabon Ubangiji ta baraka wa ta'ala kamar yadda Abu Umam al-Bahili Allah ya masa rahama ya yadda da shi ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa alaikum bi qiyamil layl fa innahu da'abu salihin qablakum wa qurbatun ila rabbikum wa maghfiratun lis sayyiati wa minha wa manhatun lil ithm wannan hadisin imamu tirmizi ne ya ruwaito shi da ibnu khuzaima da imamu al-hakim sheikh nasiruddin al-albani allah ya masa rahama ya inganta hadisin ya ce hasanun ne gairi. abinda annabi ya faɗa shine ya ku al'ummar musulmi na hore ku da yin sallah da daddare ku lazimci yin sallah da daddare wannan shine aikin salihan bayi mutanen kwarai. da suka zo kafin ku wanda suka riga ku suna raya su, kuma da sallar dare ne za ku samu kusantar ubangijinku mu nan ba wanda baya so a ce yana kusa da Allah to da wannan sallah ta dare mutum zai zama na kusa da Allah ko sarki ne a garin ku fa a ce kana kusa da shi abin alfahari ne ko gwamna ne a garinku a ce kana kusa da shi abin alfahari ne ko wani babban attajiri ne a garinku a ce kana kusa da shi wani abin alfahari ne ballantana Allah a ce ga abin da za ka yi ya zama kana dab da Allah ga kuma mukaffiratul lisayyi'at sallar dare tana kankare munanan ayyuka manhatun lil ismi sallar dare tana hana mutum ya yi sabon Allah magabatanmu na kwarai wanda suka wuce mu suka samu kusanci da Allah baraka wa ta'ala ba sa yin sakaci ba sa wasa da tashi da daddare ko da ku shafa da wutari ne su amma mu yin mun iya hira mutum sai zauna a majalisa a dandali sai ya awa hudu awa biyar yana hira a banza amma ba zai iya kwanciya da wuri don ya samu tashi da wuri ya gana da ubangijinsa ba ta baraka wa ta'ala yau daren nan an mai da shi rana da yawa akwai wanda suka mai da daren su ya zama rana mutane sun haramta wa kansu ɗanɗanon ganawa da Allah a cikin dare sun haramta wa kansu jin ɗanɗanon ibada cikin dare mutum ya kashe darensa gaba ɗaya yana wasa yana shiriri ta. hatta kai gama ya kasa tashi sallah asubahi asubahi ta gagari mutum babu asarar da ta wuce a ce musulmi ya tashi ya kasa samun sallah a subahi, wai sai da rana zai sallah iya masifa ta isa sallar rana kana musulmi yanzu inda wani abu ake zuwa ake rabawa da asubahi nan a masallaci wani abu mai dan bargo-bargo da romo-romo ai ga yadda za a cika masallaci wani sai ya riga wani amma abin da Allah yake ba mu ya fi kuɗi wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai ma ya gaya musu haka kuɗi ne aka samo daga Bahrain dukiyar musulunci daga Bahrain tun a zamanin annabi aka kawo da yawa wanda na musulmi ne baitulmali za a sa sahabbai da suka samu labari ai ranar da yi kaka ga yadda aka cika masallaci ai <laughs> manzo Allah ya zo masallaci ya ga masallaci ya cika makil har da waje yace la'allakum watakila dai kun ji labarin jiya an kawo kuɗi da daddare ko suka ce eh kwarai ku ya rasulullah mun ji labari yace shi yasa na gan ku ai a masallaci kun cika masallaci yau yau ba a makara ba ai malam ka duba wannan sahabbai ne fa suka ce haka ne yace to ba kudin nake ji muku ba za a ba ku kudi amma wallahi ina jiya muku tsoron fitina ta dukiya wani ta dalilin dukiya sai halaka an buɗe duniyan nan ga waɗanda suka gabace ku an buɗe musu duniya sun samu arziki amma duniya ta halakar da su ina jiya muku tsoron a buɗe muku hanyar arziki kuɗi su zo su halakar da ku kamar yadda suka halakar da waɗanda suka gabace ku wannan shi yake ji muku tsoro haka aka yi sallah annabi ya biyar rarraba musu akwai wani magabaci sunansa tawus bin kaisan tawus ibn kaisan ba mu fiye sa wannan sunan ba amma suna ne mai kyau tawus sunan wani ne eh tawus eh kamar ka aka ana cewa dawisu ko to shi kuma wannan dawus eh Allah saka sawa danka insha Allah in Allah ya kawo in kuma ka gama jikanka asa masa tawus bin kaisan ya kai ziyara wa wani mutum kaga da zo zai je mai ziyara sai ya saita lokacin da ake sallar dare sai kai mai ziyara shi ɗawus ɗin ya je gidan wani abokinsa da ya zo zai kai mai ziyara sai ya je masa daidai kamar karfe uku na dare ku da rabi yana zuwa sai ya tarar da abokin nan nasa yana bacci ya yi nisa sai dawus bin kaisan sai ya tashe shi sai ya ce da shi ma kuntu ara anna ahadan yana fi sahari ya ce ni dawus bin kaisan a sanina ni a tunanina bai kamata ina tsammanin yanzu a irin wannan lokaci mai tsada wai wani mutum musulmi zai kwanta yana bacci ba kai me kai ke da bacci a irin wannan lokaci kaji salaf kaji magabata haka aka wannan magana a cikin hilyatul auliya da tabaqatul asfiya na abi nu'aym to wannan bawan Allah Dawus da Allah zai kawo shi kasan nan <laughs> ko ya kawo shi duniya wannan lokacin subhanallah to ya to ya zai ce akan mu mukan Allah ma wa yake zuwanta ta ranan ma ba wata dare ba ta rana ta dole ma waye yake iya lazimtar ya yi salloli guda biyar duka a cikin jam'i waye yake iya wannan sai wanda Allah ya zaɓa kuma wani abin tausayi malam abu na farko da annabi ya ce za a fara yau mana hisabi a ran tashin kiyama shine wannan sallolin da aka gina masallaci don su awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamah as abu na farko da za a fara yi wa bawa hisabi ran tashin kiyama shine sallah wallahi duk wanda sallarsa ba ta yi kyau ba ba ta cika ba a cikin mu yana cikin tashin hankali da sakaci da zaka yi wallahi kada a same ka da sakaci akan sallar farilla wallahi kaga sadaka ka ba ta ma amfani ba duk abin da ka ke tsammanin na aikin alheri ne da zaka yi ba zai ma amfani ba in sallar ka ba ta da kyau kuma ba ka sallah kan lokaci ga masallaci an gina amma baka amfanuwa da shi wajibi ne mutum musulmi ya kula da addininsa kai koma musulmi ma duk wanda yake ma yake wani addini ko mutum kirista ne ma na kwarai shi ne yana lazimta yana kula da addininsa za a je coci yana zuwa cocinsa abin da ya imani da shi ya da shi mai musulmi ya je masallaci amma a same ka kai ba can ba kai ba nan ba Ba ka zuwa masallaci sallah in an ganka da himma za ka tafi kasuwa ne ko za ka je gona da an yi ruwan shuka gaba ɗaya hankalinka a tashe ki Za ka je ka zuba kana jiran Allah ya baka amma ga Allah ya sa ka yi aiki ka ƙi ka yi ya kamata mu ji tsoron Allah daga cikin rahamar ubangiji in kun ji muku bayani na gaya muku falalar wannan sallah ta dare to cikin rahamar Allah ladan da ya ware wa sallar dare suna da yawa kwarai da gaske to sai ya buɗe mana wasu hanyoyi masu sauƙi wanda idan mun yi su za a ba mu lada kamar mun yi sallar da daddare kaji na ce ma sallar dare tana ƙara mutum kusanci da Allah sallar dare tana kara mutum tsoron Allah sallar dare tana ƙara mutum daraja a wajen Allah sallar dare tana hana mutum saban Allah sallar dare tana buɗe mutum hanyar arziki duniya da lahira babu kai ba baƙin ciki wallahi in ka ga mutum yana cikin tashin hankali a rayuwa a gigice to wallahi malam bai damu da yin iyamun laila bane matukar yana zuwa yana sallah da daddare Allah zai bashi wata nutsuwa da kwanciyar hankali ta daban amma ku tambayi masu yi za su gaya muku wanda ya saba baya iya dainawa ka Allah ji kan iyayenmu dattawa galiban za ka ga Allah ya hore musu wannan lokacin ana tashi ana taɓawa ana bugawa ina tuna mahaifinmu tun ina yaro ƙarami in na rufe idona sai in tuno yaro ƙarami sai in tuno in na tashi ina kuka sai in tarar da shi yana yin sallah yanzu ga shi a raina ina tuna ga lokacin da ke jin ya fita ya ɗauki buta ya shiga banɗaki ya yi alwala ga buzun da yake tsaye shekaru kusan arba'in wallahi a yanzu haka ban manta ba a lokacin muna yara ba mu san me wannan ba kuma yanzu ina tuna masa yanzu yana cikin kabari yana kwance Allah maɗaukakin sarki nake roƙo wannan ibadar da ya yi din Allah kai masa kabarinsa to kai ma ka yi kokari ɗan ka yi tuno da kai kana yin wannan bai kamata manya a gida su zama kamar yara ba in saurayi yaro ya tashi ya kwanta baya miƙewa baya kusantar Allah saboda samartaka da yarinta kai da kake dattijo kana kusantar kabari malamai suka ce duk wanda fa furfura ta fara zuwa masa fa ana nuna masa ka shirya ne ka haɗa ka. mofta kaya maɗa sai dulluki ba sai ya duku ka haɗa kayanka alamar furfura ta zo maka da da ƙarfinka ƙarfi ya rabu da kana iya tauna kowane ƙashi yanzu ku ba ka iya cin kowane ƙashi da komai a kawo kana ci yanzu ku ba komai kake iya ci ba da kai kake kaza kake faskare sai ka faskare bishiya guda yanzu ku reshe ɗaya ma ba za ka iya faskara ba sai dai 'ya'yanka kana kallo ana nuna maka ka yana raguwa amma baka wa'aztu ba so ya kamata mu kusanci Allah duk wanda ya gagara yin kiyamun laili bai samu yin sallah da daddare ba to kada waɗannan ayyukan da za mu faɗa su wuce masa dan zai iya yiwa sallar daren ta wuce ma to amma waɗannan ayyuka da za mu lissafa ka bari su wuce ma amma anan ni ba ina nufin cewa mutum ya zauna ya ƙi sallar dare tun daga wata gara ɓasa an kawo ba a'a su magabatanmu na kwarai suna da nishadi akan duk wani wuri na alheri duk aikin alheri suna da himma kai. sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun koyi ilimi a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya musu wasu ayyuka masu sauki ga wanda ya kasa yin aiki mai wahala to annabi ya koya mai aiki mai sauki kuma Allah ya ya kaddara wanda yi wannan aikin mai saukin za a ba shi kamar ya qiyamul layli saboda annabi yana so su yawaita aikin alheri kai wancan din kai qiyamul ka kai sallar dare Abu umar matal bahili ya ruwaito cewa manzo Allah yana faɗa duk wanda dare ya danne shi ya kasa tashi ko kuma yana da dukiya amma ya zama marowaci baya iya ciyarwa kasan akwai marowata Allah ka raba mu da ruwa ana so wanda Allah ya bashi wani abu koya ne ne ya taimaki wani shi yasa aka ce mu yi aure mu tare iyali dan a nuna mana ruwa bai da kyau kaga in kai aure kai mai gida ne dole ka ciyar da matarka kaga an fara rage ruwa bayan matarka zaka haifi da dole ka zara daga dukiyar ka ciyar da ɗan kaga an fara rage mana ruwa za ka zo ka aurar da ɗanka kaga an fara rage mana ruwa. to wai an fara koya ma aikin alheri tun a gida ka bawa matanka ka bawa ƴaƴanka ka bawa babanka ka bawa ƙaninka ka bawa yayanka ka bawa kaza kaga ka fara koyan bayarwa bayarwa bayarwa to in ka fito waje kuma shi ma sai kai ta bawa mutane iyayen da kake bayarwa kuma iyayen da Allah zai baka wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin duk abin da kuka ciyar ko menene Allah zai mayar muku ba yau idan ka cire naira goma ka bada sadaka wallahi a kiyama za ka same ta Allah ba kai asara ba duk wanda ya je sai dibinan naira ɗari ya kawo masallacinsu ya raba wa mutane wallahi ce ya samu ninki ninki ninki dubu zai samu Allah zai ba shi dubu ya ba da ɗari Allah zai ba shi dubu don alhassanatu bi ashirin amsaliha har ma ila a kasira ninki mai yawa shi yasa annabi ce ciyar da iyalinka da kake yi loma nama ɗaya da matarka za ta ci ko tuwo da matarka za ta ci ko cokali ɗaya da iyalinka za ci a gida lada kake samu shi yasa aka ce mu je mu wahala mu nemo abinci mu kawo gida don lada ne amma fa wanda ya niyyar lada don wani yana ganin aikin banza yake yi aikin banza yana gaya matarsa aikin banza ina ta wahala banza akan ku to kaga ka kashe kanka kai da kanka ka ce aikin banza kake kana wahalar banza to amma mu annabi ya gaya mana ciyar da iyali lada ne shi yasa musulmi idan ya hada da waɗannan salloli da ibadu da wahala ya shiga wuta ka ciyar da ɗanka samu lada ka ciyar da matar ka samu lada ka ciyar da makota ka samu lada ka yi amfanin gona mai yawa ka ɗan auni kwano ɗaya biyu uku buhu ɗaya biyu uku ka ba wani shi yasa aka shar'anta mana zakka aka ce mu rinka ba da zakka don mu kori rowa to annabi duk da haka ya ce, duk wanda ya rowa ya ƙi ciyar da dukiyarsa ko kuma an je yaƙi tsoro ya hana shi ya je yaƙi to ya yawaita faɗin falyakfir min subhanallah wa bihamdi kaji idan baka iya wancan to ka yawaita faɗin wannan subhanallah wa bihamdihi ga wani zikiri annabi ya bayar subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi wannan fa innaha ahabbu ila ilallahi min jabal dhahabin yunfiquhu fi sabilillahi azza wa jalla fadin subhanallahi wa bihamdihi dinnan wallahi ya fuka ciyar da dutse na zinari kaga dutse can da kake gani to ka ce subhanallahi wa bihamdi ka ta maimaitawa a rana sau ɗari ya fi ba da sadakar zinari irin dutsen can katon dutsen nan gai can hadisin imamu dabarani ne ya rawaito shi a cikin mu'jamul kabir Sheikh Nasiruddin Al-Albani Allah ya masa rahama ya inganta hadisin a cikin sahihu targhib wa tarhib kenan yanzu anan in kuna tare da ni ga wani abu annabi ya ba mu zikiri ne na samun lada za mu yi ta faɗin subhanallahi wa bihamdihi akwai lada kwarai da gaske a cikin misalai da nake so na kawo mana saboda lokaci misali na farko shine idan kai wannan aikin to za a rubuta ma kamar kayi kiyamun laili duk wanda ya sallar isha'i da asubahi a cikin jam'i duk wanda Allah ya taimake shi yayi isha yayi asuba a cikin jam'i to wannan za a rubuta masa kamar yayi sallah da daddare amma fa a cikin jam'i a masallaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa Usman bin Affan ya rawaito hadisin man sallal isha'a fi jama'atin kana ka qiyami nisfi laila duk wanda ya sallar isha'i a cikin jam'i Allah a cikin tausayinsa da rahamarsa zai rubuta masa kamar yayi rabin darensa yana sallah wa man sallal isha'a wal fajr fi jama'a kana ka qiyami laila wanda kuma ya samu dama ya yi isha'i ya yi asubahi duk a cikin jam'i to wannan kan albishirinsa Allah zai ce a rubuta masa kamar duk gaba ɗaya ya yi sallar dare ne Allahu akbar wannan imamu malik ya rubuta wannan hadisin da imamu ahmad da imamu muslim da imamu tirmidhi da imamu abu dawuda da imamu darimi albishirin ku ya mutanen fiyau a riƙe sallah asubahi a cikin jam'i a riƙe sallar isha'i a cikin jam'i duk wanda Allah ya masa arziki yana lazimtan wannan hada-hada na duniya baya hana shi ya je sallar isha'i a jam'i da asuba to insha Allah za a rubuta masa a littafinsa na ayyuka kamar yi kiyamun laili gaba daya lida saboda haka yana da kyau mu yi kokarin kwadayin gabatar da salloli na farilla a masallaci kuma kar mu yadda sallar jam'i ta rinka kubuce mana kuma waɗannan salloli ne dama aka ce munafukai ba sa san su duk munafuki ko bai san sallar isha'i baya kuma ta haka munafuki baya san sallar asuba'i baya zuwanta ka san me yasa a duhu ake yin ta daman shi munafuki yana zuwa masallaci ne dan riya dan a ga ya zo to tunda a wancan lokacin daman isha'i a cikin duhu ake to sai ya ki zuwa tunda in bai zo ba za a gane ba asubahi ma a cikin duhu ne sai ya ki zuwa tunda ba za a gane ba to sai annabi ya kwadai ta ce to wanda yake zuwa sallar isha'i da asuba a cikin Allah da imani kuma ma za a rubuta masa kamar yayi sallar dare gaba daya sai ka tsaya kai wa kanka lissafi zaka iya jera sati ɗaya sati biyu wata ɗaya wata biyu kullum kana yin isha'i da asuba a cikin jam'i alal akalli in watakila azar ta wuce ma ka je gona ko ka kasuwa ko ka kaza wanda bai kamata ta wuce ma din ba wala ta wala lantarki sai na joda wuro mawurtata ko wannan kan bai yi kyau ba ba wuta ba lantarki ga zafi mutum ya zauna a gida ya ki fitowa sallah ya za ka tara kanka wahala guda biyu kuma in kun lura kamar yin sallar isha'i ita kadai a cikin jam'i za a rubuta ma radan ladan kayi rabin dare kana sallah ko to haka yin asubahi ma a cikin jam'i za a rubuta maka ladan kayi rabin dare kana sallah amma yau musulmi zai kwanta ya ta bacci yana jin ana as-salatu khairun minan nawmi mudani ba zai tashi ba Allah kiyaye abu na biyu wata gara yau mun zo mu raba gara ne amin duk wanda yake kokarin yana yin sallah raka'a hudu kafin sallah azhar nafila raka'a hudu yana zuwa masallaci da wuri ya raka'a biyu ya sallama ya yi biyu ya sallama ko kuma ma ya haɗe guda hudun ya halatta ka yi guda hudun zama ɗaya sallama ɗaya raka'a hudu zama ɗaya sallama ɗaya ya halatta duk wanda yake wannan annabar rahama ya faɗa riwayar abu salih mursalan yace arba'un raka'atin kabla zuhri ya bi salati sahari rakoyi guda huɗu kafin azahar in dai ka shirya ka seta kana yin raka'a hudu kafin azahar to insha Allah za a rubuta maka kamar kayi sallah da daddare Allahu akbar ibnu abi shayba ya rawaito a cikin musannaf dinsa albani Allah ya masa rahama yace wannan hadisin hasan ne to kaga ashe wannan ya kamata kuma shi kuma ana nuna mana mu rinka zuwa masallaci da azhar da wuri wallahi ba asara bane idan ka je da wuri ba kai asara ba kafin azhar ka je da wuri kafin ladan ya kira ko ladan ya kira kafin a tada sallah kuma wannan yana nuna a masallatai ya kamata limamai su rinka ba wa mamu dan lokaci idan an kira azhar ba daga an kira a tayar ba don a samu ladan wannan falalan su samu su yi raka'a hudu din nan waɗannan rakoyi guda hudu bari ku ji falalansu an zo an fada a riwaya cewa duk wanda yake yin wannan raka'a hudu din wallahi malam in kai a hudu nan Allah zai ce wa mala'iku ku bude kofar sama don rakoyin nan su shiga kofofin sama Allah yake ce a bude Abu Ayyub al-Ansari haka ya rawaito daga Annabi rahama arba'un qabla zuhuri tuftahu lahunna abwabus samai yin raka'a hudu kafin sallar azhar wanda Allah ya taimake shi ya lazimce su yana yi to ana bude masa kofofin ana bude musu kofofin sama directly kana gama a ce su wuce wajen Allah Abu Dawud ya rawaito wannan hadisin da Imam Tirmidhi a cikin Ash-Shama'il Muhammadiyya Sheikh Albani a cikin littafinsa Sahih Targhib wa Tarhib Ya ce hadisi ne hasanun da gari shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce baya fashin waɗannan rakoyi guda hudu kafin azar in dai manzan Allah zai azar to sai ya raka hudun nan malam ka duba malam hanyoyin samun rahamar Allah amma duk mun da wallahi malam duniya fa ta ɗebe mu muna cikin rudu ba in ka duba hada hadar mu da hayaniyar mu ba ma iya yi to ya halatta kuma karama su idan ka makara baka samu kai ba aka tada azar an ida da sallah da ka fita waje kana zaman banza gwanda ka rama wannan rako'i guda hudu ka yi su bayan azar ka ce Allah ka karba mu shi yasa annabi yana lazimtan su kwarai da gaske yaushi kansa ma an ruwaito rama su yake yi nana Aisha take cewa kana idza lam yusalli arba'an qabla zuhri sallahu ba'dahu idan annabi bai samu daman yin raka'a hudun nan kafin azahar ba to bayan yayi azahar sai ya rama su so annabi akwai ibada annabi akwai son kusancin Allah ka ji nafila ma shi rama ta yake ba dole bane ba amma wallahi rama yake saboda shi yana son rahamar Allah kuma yana koya mana so yan uwana wannan ita ce gara basa guda biyu da nake so in isar mana dangane da wato waɗannan na filfili shi yasa abu isa tirmizi a cikin sunan tirmizi imamu tirmizi bayan ya kawo wannan hadisin yake cewa wal hadisu ya dullu ala mashru'iyyatil muhafazati ala sunani allati qabla al fara'id wannan hadisin da muka karanta muku yana nuna mana muhimmancin alazimci kiyayewa salloli na nafilfili kafin farilla da bayan farilla sannan wa alamti dadi ha ila akhiri waqtil fariza kuma an nuna mana ashe sallar nafila din nan lokacin ta yana iya yin tsawo har a kai ta ma ƙarshen lokacin sallar farilla ma kana iya nama nafilarka وذلك لأنها لو كانت أوقاتها تخرج بفعل الفرائض لكان فعلها بعدها قضاء da a ce lokacin su yana wucewa ne da lokacin farilla to da sai zamanto kaman ya zama an wajabta maka kai ramuwa kenan Su wannan yana nuna mana lalle yana da kyau muhimmatu wajen yin waɗannan salloli in ji imamu tirmizi gara basa ta uku sallar tarawihi tare da liman na ce tare da liman saboda hadisin ya zo tare da liman ya ce sallar asham ko sallar tahajjud bambancin tarawihi da tahajjud tarawihi wanda ake bayan isha'i kuma an ce da ita tarawihi ne saboda ana yin hutu idan an yi biyu sai a huta in an yi biyu sai a huta in an yi biyu sai a huta har a yi guda goma sha ɗaya ko sha uku shi ne aka ce mata tarawih wanda yanzu muke yin ta kenan a azumi a gurguje kaji ko kaji malam ce a gurguje eh, mutane sauri a yi a gama a tafi ba a son wahala amma mutum zai je banki atm ɗinsa zai ciri kuɗi sai ya awa guda wannan ba matsala tunda ma ita shiri shiri kan wala wala wala mushkila ai eh, wala wala dumi wala eh, ya wuki zai haƙure jira amma sallah idan liman ma mai daɗewa ne sai ce kai mu ba za mu je ba wannan yana matsanta mana wallahi kuma kun ga iya dadewar ku iya ladan ku wata sallar da za a yi ta da gaggawa ba abin da za a tsira da ita illa ruku'in da sujjadan kawai za a yi ta buga kai ne kawai ba lada ba lada kai da kake ganawa gaban Allah yanzu na jin ko gaban sarkin garin ku kaje ai ba ka so ka tashi da wuri ba a ce shugaban kasa ya kira ka zo kuna ganawa da shi za ka so ka fito da wuri ai za ka so a ce kun dade ai mutum ne fa dan uwanka to annabi ya ce innal musalli yunaji rabbahu mai sallah yana ganawa ne da ubangijinsa lokacin da muke yin sallah mu ji aranmu kamar ga Allah a gaban muna ganawa da shi to yin wannan sallar tarawih tare da liman na ce da ku tare da liman ne don muhimmancin aje masallaci a yi in an zauna a gidan an yi mutum shi kadai ba laifi in kuma aka haɗu aka yi jam'i to wannan yayi kyau kwarai da gaske abizar al-ghifari sahabin annabi ne Allah ya rada shi yake cewa sun mu a rasulullahi sallallahu ramadan mun yi azumin ramadana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam yace falam yaqum bina shay'an ash-shahr hatta baqiya sab'un fa qama bina hatta zahaba thuluthul layl annabi bai fito muka yi sallah da shi ba mu muna ta yi muna ta yi amma sai da ya zama sauran sati guda sai gashi annabi ya fito wata rana da ya zo muka fara fafata sallah muna bin sa muna yana mana limanci wallahi sai da ɗaya bisa ukun dare ya tafi ɗaya bisa ukun dare ana ta fafata sallah to ina wanda suke cewa su liman ya takura musu baya baya sauri mun lalata mu mun lalata ibadanmu wai sallah wai ka ji Allahu akbar sami Allahu liman hamida Allahu akbar hamida Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar assalamu alaikum Allahu akbar Allahu akbar wani wallahi a masallaci ana ba da labari da ya je bi irin waɗannan limaman masu gaggawa amma yayi to ya je ya cika jakar tasa da kosai da koko da limamin ya koshi koshin yayi yawa da kunu ne da ruwa ne da zokwaro da kankana ne da lemo duk wani tarkace na duniya duk ya zuba a cikin jakar tasa Allahu akbar sami Allahu liman hamidahu da uban timbinsa Allahu akbar sami Allahu akbar Allahu akbar Allah ana yin kura sai gaji oh yana amai ya jike mutane masallaci Allah za mu yi wa haka yanzu Allah za mu yi wa haka yanzu falalan azumin watan Ramadana dinnan da Allah ya mana sakayyar da za mu masa shine wai mu ce wai muna gaggawa mu rabu da Allah mai maza maza mu rabu da ubangiji ta'ala a'a kada mutum ya yarda yardar wa kansa barna wallahi ko da wani masallaci ana irin wannan to a yi wa limamin nasiha liman ka sani amanar sallar mutane tana kafaɗarka duk limamin da ya je mutane garaje ya musu gilma ko wai yanzu wai ba gilma ake cewa ba wai wannan ake cewa vectara uwar gudu kenan akwai masallacin da ake ce musu baktara eh wanda ba sa sauri kuma wai tirela tirela zaka ko baktara zaka ta addinin mu muke masa haka to ya kamata limamai su ji tsoron Allah su rinka kulawa mutane ibada su liman ya za a baka amanar sallan mutane ɗari a bayan ka ka zo kana musu wasa da sallah kana yi don ka faranta mutane don mutane su yi ɗan dan gaggawa ne kai mai gama da wuri ne kenan yaddar mutane kake nema ba yaddar Allah ba to sai ce annabi ya fito ya yi sallah da mu shine yake ce mana inna rajula idza salla ma al imami hatta yansarifa husiba lahu qiyamu layla duk mutumin da yayi sallah tare da liman sallar tarawihi yayi sallah tare da liman yayi jam'i to za a rubuta masa kamar yayi sallar dare gaba daya Allahu akbar to wannan kuma shine wato larurar mutum yayi kokari yana yin sallar tarawihin nan ko yaya ne ne takura ka rinka yi ka bi liman in dai ka yi tarawihi tare da liman to a wannan daren an rubuta ma ka cinye kamar gaba ɗaya daren kake yin sallah wannan yana nuna mana mu yi kwaɗayi akan wannan aikin alheri manzo Allah ya faɗa a hadisi man qama ramadana imanan wa saban duk wanda ya tsaya ya sallah ta ramadana sallar tarawih yana mai imani da Allah yana mai neman lada ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi an yafe masa abin da ya gabata na zunubinsa gaba daya hadisin Imam Ahmad ya rawaito shi da Imam Bukhari da Muslim da Imam Tirmidhi wannan sallar tarawihin tsayawanta ka yi ta gaba daya a watan Ramadana a yi da kai za a yafe ma zanubinka gaba daya duk laifin da kai Allah zai yafe ma akwai falala da ta wuce wannan musamman Allah ya datar da kai ka samu lailatul qadri lailatul qadri khairun min alfi shahr a goman ƙarshe kenan sallar tahajjudi wanda ya kamata idan ba ma yi a ƙauyukan mu rinka raya masallatan mu muna wannan sallar tahajjudi in ba ku yi ba fa mutane fa bacci suke zuwa su yi amma in an daure mutum biyu uku hudu biyar shida bakwai suna fitowa wani ma zai ji tunda ana fitowa shi ma zai fito karfe ɗaya nan ya daure ya yi amma wallahi wani in je ya shiga gida ya shiga bargonsa wallahi ba zai tashi ba sai lailatul qadrin ta zo yana cikin mayafi har ta wuce lailatul qadrin nan sallar da ake yi sallar dare lailatul qadri guda ɗaya in ka dace da ita Allah zai rubuta maka kaman kayi wata dubu kana ibada wata dubu a lissafin da aka yi shekara tamanin da wani abu shine wata dubu shekara tamanin da wani abu za a rubuta maka a littafinka kana yi wa Allah bauta kuma duk Allah ya karba to kuma duk wanda ya tashi a goman ƙarshen nan duk aka yi sallah da shi to insha Allah ya dace da daren lailatul qadri abu na hudu cikin garaɓasa yau dai muna ɗiban garaɓasa karanta ayoyi ɗari a cikin dare ka zaɓi aya ɗari ko a cikin bakara ko ali imrana ko dai me ka buɗe qur'ani alal kalli a dare ɗaya ka karanta aya ɗari tamimu dari sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam yace annabin mu annabin rahama ya gaya mana cewa man qara'a bi mi'ati ayatin fi lailatin kutiba lahu qunutu layla kutiba lahu qunutu layla duk wanda ya daure a dare ɗaya ya buɗe ƙur'aninsa ya karanta aya ɗari ya rufe ƙur'ani to za a rubuta masa kamar ya yi ƙiyamun laili a wannan dare haka in ma kana ganin ba za ka iya tashi ba to yi ƙoƙari kai murajar aya ɗari ko wanda Allah ya bashi ƙura'ani yake karanta aya ɗari wannan hadisi imamu Ahmad ya rawaito shi da imamu Darimi Albani ya ce hadisi ne ingantacce a cikin sahihul jami'a kenan wannan yana nuna mana muhimmancin karatun alkur'ani to ba ma ɗari ba ai kamata ya karanta sama da ɗari ba kuma kun san me in za a tunanin ku aya ɗari nan minti nawa za ta ci mutum akwai wanda zai iya karanta aya ɗari nan wallahi a minti ashirin wallahi ba ka minti talatin ba kurin fa a dare ka zaɓi minti talatin kafin ka kwanta bacci in dai dare ya yi ba a sallah ba kawai karatu ko kuma cikin dare ka tashi ka farka ka ba wa Allah minti ashirin minti talatin ka karanta aya ɗari za a rubuta ma kamar kayi ƙiyamun laili wai mun yi mutane walar ga hanyoyin samun rahama me yasa muke rabkana mutane kurin kowa ya shiga gidansa ya rufe in wanda Allah ya musu wadata ne an kunna inji an saki AC ana jin daɗi an manta da Allah an manta da kabari in bacci ne akwai dogon bacci a gabanka wallahi tun da Allah ya duniya aka mutu ake mutuwa ana kabari yana wanda suka mutu duk suna kwance to akwai bacci wanda ko juyi ba za ka yi ba a cikin kabari dogon bacci ina babanka yau shekararsa ashirin da mutuwa ina yayan ka yau shekararsa bakwai yana nan ka binne shi a rami yana ta bacci har arba'in ma arba'in yana cikin ƙasa kai yanzu ga ka anan ka samu kana zagayawa ka tsaya ka nemi aljanna ka nemi lahira ka samu kwanciya mai kyau a kabarin ka kana. kuma mutuwar ba a gaya maka yaushe za ka yi ta kana lafiya ka kalau sai ka mutu mutane nawa suka mutu da ciwon sauro

sai yanzu a cikin waɗannan mintunan za ka iya samun wannan amma ina shaidan ya hana ka shaidan ba zai barka ba amma kar ku manta fa a wurin mai shayi a majalisa a efsin wurin hira sai mu yi awa uku ana hira ana hiran siyasa ana zagin mutane ko ba gaba ne ba a banzan bazara a iska yanzu lokacin wayoyi dinnan da ake da shi wayarka kawai da daddare kafin kai bacci wallahi sai ta cinye maka awa biyu kana ta duba ta ka duba whatsapp ka tsallaka ka shiga facebook ka shiga instagram ka shiga menene ka shiga twitter ka shiga wane ne ka na dubawa kana kallon hotuna kafin ka farga sai ga kayi awa biyu a zaune kuma wallahi ko bacci ba zai zo ma ba mun gamu da masifa malam an kawo mana masifa kuma mun fada mun zurma sai sa wallahi wani lokacin wanda ma bai da ita ma ya huta ita sharrin ta wayan nan da kake gani wallahi baka isa ka kwanta bacci ba kana da whatsapp wai baka bude ka duba ba ka iya ba da zai yi ba facebook sai kai na dade ban duba facebook ba kuma baya karewa facebook din ka ta dubawa ka shiga can ka ga wancan hoton ya ja ka ka dade shiga ka ga wannan ka yahudawa sun iya sharri wallahi amma yanzu nan malam yake gaya mana a masallaci so kake ai maza maza a ga masallar tarawihi ka fita ka tafi inna لله wa إليه راجعون raji'un za mu zo tambaya rike ka da cijo yanzu zan tsaya manzo Allah ya faɗa cikin hadisi cewa man nama an hizbi a an shay'in minhu duk wanda yayi bacci bai yi sa da ya saba yana yi na dare ba sallar sa da ya saba yana yi na dare karatun qur'anin da ya saba yana yi na dare to an bashi dama zai iya rama wannan karatun aya ɗarin da aka faɗa bayan sallah asubahi kafin azhar ya rama yace ce qara'ahu fi ma baina salatin salatin fajiri wa salatin zuhuri, kutiba lahu ka'annama qara'ahu min wannan ayoyi ɗari da ake so ka karanta a dare ɗaya da ka manta bacci ya ɗauke ka baka samu dama kai ba to idan bayan asubahi ka zauna a masallaci ko a ɗakinka ka kunna fitila ka karanta aya ɗari to da kai da wanda ya yi da daddaren duk ɗaya ne an yi maka afuwa wannan hadisin imamu ahmad ya rawaito shi da imamu muslim da imamu tirmidhi da imamu nasa'i da imamu abu dawud da ibnu maja da imamu darimi hadisi ne ingantacce wani babban malami da ake ce da shi al-imam al-mubarak furi Almubarak furi Allah ya masa rahama yana magana kan wannan hadisin da na gaya mana yace wal hadisu yadullu ala mashru'iyyati ittikhadi wirdin fil layli hadisin yana nuna mana shar'antuwan mutum ya riki wani wuridi da daddare wuridin dare karatun qur'ani ne wuridin dare salatin annabi ne wuridin dare a'a sallar dare ne a'a musulmi dai lallai ya samu wani abu da zai ware da daddare yana yi karka yadda fa ka mutu fa ba ka yin wani abu da daddare fa sayyidina abubakar idan ya gaba zai iya tashi da daddare ba da isha'i in ya gama abinsa harkarsa zai je kwanta sai ya alwalarsa ya sallolinsa na dare sai ce zan kwanta in Allah ya tashe ni shikenan in kuma ban tashi ba alhamdulillah dai nayi nayi wuridi na na dare yanzu wannan al'ummar sun san wuridi yanzu mun damu da wuridi mutane ai an ce wuridi sai a dauka ah, wani abu ne na bid'a wani abu ne wanda bai hana abinda ake nufi da wuridi shine wani abin da mutum zai dora wa kansa ya lazimta yana yi na neman lada yanzu tsakaninka da Allah a matsayinka na musulmi akwai wani abin da ka ware ka dora wa Allah ka dora wa kanka kana neman Allah ya amsa maka alkawari ne zaka rinka yin sa kullum kamar misalin kayi alkawari duk kullum insha Allah ta'ala sai kayi sai ka karanta aya goma wuridi ne a'a kullum sai ka je ka gaita mahaifiyarka wuridi ne ibada ne a'a kullum da daddare za ka tashi kai sallah raka a goma sha ɗaya ko raka a biyar ko raka a uku sha da wuturi wuridi ne in ka gaba ka tashi ba to bacci ne ya ɗauke ka ko ba lafiya yanzu ba kuna da wuridin zuwa kasuwa ba zuwa kasuwa kullum ai wuridi ne ai saboda abu ne da ka dora wa kanka sai ka je shine ma'anar wuridi ba kuna zuwa aiki ba zuwa aiki ai wuridi ne to wannan yana nuna mana duk wanda yake musulmi ne to ya shar'antawa ya dora wa kansa wani wuridi da zai rinka yi da daddare sannan kuma idan mutum ya kubuce masa ya rinka rama shi koda bayan azhar ne saboda yana da wani uzuri bayan bayan asubahi zuwa azhar yace wa anna fi'lahu ma baina salati al-fajr ila salati zuhri kana kaman fa'alahu fil layli wanda ya rama tsakanin azhar da asubahi to kaman yayi ne cikin dare sai ya koyan uwana a takaicen takaicawa wannan shine gudumawa da guzuri da nake so zan bamu a gurguje dangane da muhimmancin kusantar ubangiji tabaraka wa ta'ala akwai karanta ayatul kursiyu akwai karanta amanar rasulu suna da falala su ma duk wanda ya karanta amanar rasulu za a rubuta mai kamar yayi kiyamun laili sannan har yanzu kyawawan ɗabi'a mutum ya zama yana da hali mai kyau shi ma za a rubuta mai kamar yana da kiyamun laili duk waɗannan suna nan annabi dai yi bayani a cikin hadisai malamai sun yi rubutu Allah musu rahama bari mu dakata a nan kar mu tsawaita muku lokaci ne na azumi da muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ya fi mana wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu